sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. wannan safiya ta yau litinin shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda agogon najeriya nijar kamaru ke cewa karfe shida agogon gmt da ghana karfe biyar mu kuma a nan gundumar columbia agogonmu na cewa karfe ɗaya na sakandare, yusuf aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da saura abokan aikin. Amma kamun ku ji abin muke tafi da su, bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf jiya Lahadi sojojin kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun yi juyin mulki ma shugaba Alfa Kwandi. wani babban jami'i a fadar shugaban amurka ta white house ya yi alkawari jiya lahadi cewa amurka za ta samu hanyar fashe sauran amurka wanda suka rage daga afghanistan sannan hukumomi a sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman khartoum da aka zo da su daga kasar habasha labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A babin rahotanni kuwa za a ji cewar wai ko me ke haddasar da juye-juyen mulkin soji a kasashe masu tasowa? Kuma shugabanni su adalci, adalci kada a gan su suna kwashe kudin jama'a suna abin da suke so daga su sai iyalan su waɗanda suke da shi. Garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a arewacin Najeriya ya tashi daga bakon al'amari. San bindiga daɗi sun shigo suna da yawa bisa ma suna da zanen shegar kan sarki. Yara kuma suna nan waje sun gan su suna ɗaukar su sojoji ne masu sintiri. Muna tafe da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku mu na ciki da gaskiya. Wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun ji cikakkun labarin assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi, sojoji a kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun kama shugaba Alfa kwande Sun jingine kundin tsarin mulkin kasar sannan kuma sun rufe kan iyakokin kasar ta sama da ƙasa. To amma wata takardar bayani daga ma'aikatar tsaron kasar ta ce an fatattaki wasu da suka kai hari kan fadar shugaban kasar a Conakry babban birnin kasar. zuwa jiya lahadi dai ba a tabbatar da inda shugaba kwande yake ba a watan oktoba shugaba kwande ya ci zaɓe a wa'adi na uku bayan da ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar don ya samu damar sake tsayawa takara za a ji ƙarin bayani a rahotanninmu wani babban jami'i a fadar shugaban amurka ta white house ya yi alkawari jiya lahadi cewa amurka za ta samu hanyar kwashe sauran amurkawan da suka rage daga afghanistan muddin dai suna son ficewa to amma wani fitaccen ɗan jam'iyyar republican a kwamitin harkokin waje na majalisar ya ce 'yan tawayen taliban sun hana fita ƙasar ta filin jirgin sama shugaban ma'aikata a fadar white house ron klein ya faɗa a shirin state of the union na kafar labarai ta cnn cewa jami'an amurka sun yi imanin cewa har yanzu akwai amurkawa wajen ɗari a afghanistan bayan kusan mako guda da janyewar sojojin amurka daga kasar bayan kusan shekaru ashirin da suka shafe suna yakar 'yan ta'addar alka'ida da taliban za mu samu hanyar fitar da su muddin suna son barin kasar a cewar klein watakila ta wajen maido da zirga-zirgar jiragen sama a qatar bugu da ƙari in ji shi amurka za ta yi ƙoƙarin taimaka ma 'yan ƙasar afghanistan da suka taimaka mata su tsere daga ƙasar da kuma rayuwa ƙarƙashin tsari irin na taliban jiya lahadi dubun dubatan manoma sun hallara a uttar pradesh jihar da ta fi kowace yawan jama'a a india a wani gangami wanda shi ne ma ya fi duk sauran girma a ci gaba da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi ta buƙatar gwamnatin shugaba Narendra Modi ta soke wasu dokoki uku na noma. Manoma sama da dubu ɗari biyar ne suka halarci gangamin a birnin Muzaffar Nagar a cewar hukumar 'yan sandan yankin. Wannan zanga-zanga da aka yi a Uttar Pradesh wadda jiha ce da ta shahara a harkar noma kuma mai ɗauke da mutane miliyan biyu 240 za ta ƙara ƙarfi ma zanga-zangar da ake yi tuntuni a cewar Rakesh Takait wani fitaccen jagoran manoma. To labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan samun rahotanni da ke nuni da cewar an hamɓarar da gwamnatin shugaban jamhuriyar Gini, Alfa Kwande, a wani juyin mulki na soji. masana ke ganin cewar ana iya ci gaba da samun ire-iren waɗannan aika-aikar muddin shugabanni za su ci gaba da ɗarewa kan karagan mulki ba tare da waiwaye ba. Malam Nasiru Zahraddin masani kan siyasar nahiyar Afirka ya yi mun ƙarin haske inda yake cewa. Ita dai ƙasar Gini ƙasa ce da ƙasashe shida suka kewaye ta, ciki har da Gini bisau da Senegal su liberia da sierra leone da d'Ivoire da kuma mali wadda ita ce kasar da baya-bayan nan aka juyin mulki a kasar kuma wannan juyin mulki an yi tun da allah waje da shi amma idan ka duba me yake ka juyin mulkin nan ne su dai dalilan da waɗannan sojoji na sojina suka bayar yanzu wanda shi shugaban da yake jan wannan kungiya kanan mamadi ya faɗa shine akwai cin hanci akwai rashawa akwai talauci wanda ya katutu a kasar to kaga maganar dai ta zalunci ce kuma kasar nan ta gini kada ka mance shugaban kasar nan alfa kwande wanda aka tumbuke yau shekarun sa tamanin da biyu da haihuwa kuma ya rike kasar kam sannan kwanan baya ƙara cewa sai ya ci zaɓe aka yi zaɓe karo na uku wanda kaga an yi zanga-zanga zanga-zanga da ta jawo aka karkashe mutane da yawa a cikin kasar gini a ƙasar da take da mutum kamar miliyan goma sha uku to ga ire-iren waɗannan abubuwan na makalewa mulki a ki sauka lokaci ya yi ka sauka ba ka sauka ba kuma ba a ganin wani abu tun da ya hau babu wani ci gaba da aka samu a gini gini karkamance ƙasa ce da ta samu shugaba kamar sakature wanda yana cikin hanyar shugabannin da suka bi kowanne kwarjini a afirka kuma jinin nan ita ta fara ba da ma sakatare janar na kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka a lokacin ana kiransa diallo teli kuka ga ƙasa ce da aka yadda da ita ya kamata a ce ta ba da shugabanci na wannan harkar dimokuraɗiyya idan aka duba za a ga kasashe da suka ci gaba a faɗin duniya za a ga cewar magana da ta shafi ɗarewa akan mulki na tsawon lokaci ba abu ne da ya fi damuwarsu ba amma za ga cewar mafi akasarin kasashe na nahiyar afirka wannan shine abu da ya zama ruwan dare ana iya cewa wannan yana daga cikin ummul haba'isin koma baya ga tattalin arziki da duk wani abu a kasashen nan na afirka kenan? Kwarai da gaske mutane sun ɗauka wato idan nasu ya samu mulki a afirka shi kenan san ma kan su tukunyarsu za su wanke su fara girki su dage-dage to amma kaga a ƙasashen yammacin duniya ba haka bane za ka kula cewa kabilanci ma kansa yana da wato tushe a cikin wannan tsari da ake ciki ka dubi ta kanta ƙasar gini ɗin Ba ka ga cewa ƙabila ta fi kowace yawa a ƙasar jini su ne su su kuma duk wanda waɗannan su suka ɗaure jirgi ya Allah a soja ne ko a siyasa tun da an gwada duk mun gani su ne suke cin zaɓe su suke mulki yadda suka ga dama kuma duk wanda kaga an kamar shi Davis Kamara wanda ya fito daga wata kabila wadda ba ta da yawa saboda haka bai yi karko ba a cikin mulki to wannan shi na ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a Afirka ƙabilancin nan da irin wannan abin ya kamata shugabanni su rika cusa wa mutane kishin kasa da son kasar su idan aka yi haka lokacin za a warware waɗannan abubuwa kuma shugabanni su adalci adalci kada a gan su suna kwashe kuɗin jama'a suna abin da suke so daga su sai iyalansu sai waɗanda suke yarda da shi. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Yusuf hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaƙi a filin jirgin saman hartun da aka zo da su daga ƙasar Habasha a cewar kafan labaran gwamnati. Makaman waɗanda aka kwace da tsakar daren shekaran jiya Asabar sun zo ne a wani jirgin saman fasinjan Habasha wanda don haka aka shiga bincike nan da nan a cewar kamfanin dillancin labaran sudan suna hukumomi a kasar libya sun saki sa'adi gaddafi wani dan tsohon shugaba mu'ammar gaddafi wanda aka hambarar aka kuma kashe a boren da aka yi a shekara ta ɗaya, a cewar wata majiyar gwamnati da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa jiya lahadi sa'adi gaddafi ya gudu zuwa jamhuriyar nijar yayin boren wanda ya samu goyon bayan neto to amma sai aka mai da shi libya a shekara ta dubi da goma sha hudu inda aka jefa shi kurkuku a birnin tripoli tun sannan tuni dai ya tafi istanbul ta wani jirgin sama a cewar majiyoyin gwamnati dan takarar shugaban kasar jamus mai tsakatsakin ra'ayin sassauci olaf scholz na fafutukar zama shugaban wannan kasa mafi karfin tattalin arziki a turai a wata haɗaka da jam'iyyar greens ta masu ra'ayin sassauci ko da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana buƙatar wata jam'iyya ta uku kafin ya iya samun adadin rinjayen da ake buƙata a majalisar dokoki Sukov da jam'iyyarsu ta SPD sun sha gaban jam'iyya mai ra'ayin riƙau ta su waziriya Angela Merkel da maki biyar gabanin babban zaben da za a yi ranar 26 ga watan Satumba wanda ke nuna alamar za a samu zaɓi iri-iri na haɗaka wanda kuma kamar kullum zai kasance da sarƙaƙiya. Zan so in yi mulki tare da 'yan jam'iyyar Greens abinda Shkop ya gaya ma jaridar Tagespigel jiya Lahadi kenan. Ya ƙara da cewa akwai wurare da dama da manufofin jam'iyyun biyu suka yi muwafaka. A ƙarshe wani harin bom na ƙunar baƙin wake da aka kai a lardin Balochistan na kudu maso yammacin ƙasar Pakistan jiya Lahadi ya hallaka sojoji akalla hudu ya kuma raunata wasu goma sha takwas. 'Yan sanda sun ce maharin wanda ke bisa babur ya auna wani taron jami'an tsaro ne na musamman a wani wurin bincike da ke koyata headquarter lardin. Babban jami'in 'yan sandan lardin Azam Akram ya ce masu bincike sun gano sassan jikin maharin sun kuma ce waɗanda suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Ayyukan 'yan fashin daji a yankin arewacin Najeriya na ƙara shigewa cikin lissafi. Don kuwa yanzu haka an kai wani mataki da al'ummar yankin ke bacci da ido ɗaya don rashin tabbas a kan rayukansu dukiyoyinsu da ma makomar gobe kuwa ƙarshen makon nan 'yan fashin dajin sun yi awon gaba da wani basarake wanda ba a san halin da yake ciki ba a yanzu wakilinmu a jihar niger mustapha nasiru batsari ya binciki halin da ake ciki a jihar a wannan rahoto da ya haɗa muna. Wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wani babban basaraken wawa da ke yankin ƙaramar hukumar Borgu ta jihar Niger Najeriya. bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar a kan babura sun kutsa kai gidan sarkin wawaɗin ne dr mahmud ahmed aliyu da misalin karfe takwas da rabi na daren asabar a daidai lokacin da ake gudanar da wasu bukukuwa a kofar gidan sarkin kamar yadda katukan wawa ayuba ahmed wanda kuma kane ne ga sarkin wawan ya min karin bayani dan bindiga dadi sun shigo suna da yawa bisa mashina da zanen shegar kan sarki yara kuma suna nan waje sun su suna ɗaukar ko su sojoji ne masu sintiri daga nan suna fada sarki sarki kuma yana fada da wasu eh, mutane su biyu suna tira sai suka shiga kawai shigan su suka daga eh, bindiga cewa ya tashi ya za tashi kuma suka ja su ya waje ya hau mashin. kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Neja akan wannan al'amari amma dai gwamnatin jihar Neja ta tabbatar da sace basaraken sai dai ta ce ba ta da cikakken bayani a kan lamarin in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. A'a ba mu da wani karin haske da kila abin da ya wuce abin da kuka ji cewa an dauke shi jiya da dare kuma muna ganin 'yan ta'adda ne suka tafi da shi kuma a gwamnatance ba wani abin da za mu ce sai dai kokarin da muke da za a kwato shi da kuma cikin lokaci kuma cikin koshin lafiya. A can karamar hukumar Shirorama dai bayanai sun nuna cewa an an yi arangama a tsakanin 'yan bindigar da kuma gamayyar jami'an tsaro kamar yadda wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin bayani. Suka tsallaka zuwa wani gari zuwa magani to daga nan ma'aikatan tsaro da 'yan sa kai suka bi suka same su wanda an yi artabu tsakanin su sun yi ƙoƙarin su buɗe ma jami'an tsaro da 'yan sa kai ɗin wuta su kuma suka mai da martani cikin iko Allah kuma Allah ya ba su 'yan sa kai da jami'an tsaro ɗin nasara. Sun kashe 'yan bindiga da yawa sosai za su kai zuwa talatin zuwa arba'in. To sakataren gwamnatin jihar Niger ya tabbatar da al'amarin sai dai ya ce ba su da adadin yawan mutanen da aka kashe sai dai nan gaba za su yi ƙarin bayani. Ba mu samu cikakken bayani ba ko mutane nawa ne aka kashe ko kuma suka ja kai marauni amma idan muka samu cikakken bayani wanda yake jama'an tsoro za su ƙara bincika su ci mu ƙara ba da bayani. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga ciyaman da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ya saba bin kadin mutanen da aka danne wa haƙƙinsu yaƙi da cin hanci gano masu danna gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin kwaci masa fili. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Hashin Gumel. A sabon shirin za mu shiga jihar Taraba ne a wani waje da ake kira Sidere cikin Iware da ke yankin Arda Kola. Makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu ya ce ya mallaki babbar gona ko ma kekin fili da ya saya a can Sidere. Amma bayan shekaru 29 ya ce wasu sun kulla masa shayar har mai martaba sarkin muri ya ce tashi daga filin. Kazalika waɗanda yake zargin sun ce filin na sarkin muri ne Alhaji Abbas Tafida. wannan batu ya kai ga gurfana gaban kotu da ofishin 'yan sanda har ma an taɓa tura malam sani gidan yari a halin yanzu dai malam sani salihu ya ce rayuwarsa na cikin hatsari daga masu ƙin jininsa ta ɓangaren filin da ya mallaka da kuma ɓarayin mutane da ya shelanta aka kama daga bisani aka sake su kan batun filin mun tattauna da sakataren masarautar mura alhaji usman sa'idu gasol wanda insha allahu za mu ka muku ita bayan mun fara da sauraron korafi daga bakin mai shi. Ni ne Malam Sani Salihu wanda nike zama a Sibire ta dan gefen Jalingo haka. Kana ji na? Eh muna ji to me ya faru me kake so a wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani? Ni Malam Sani Salihu ina zaune a Sibire tun shekara ashirin da tara yau tun da na dawo wuri na sauka a wuri kwana shekara ashirin da tara. Kana ji na? Eh muna ji kai mai kiwon shanu ne ko kawai noma kake mai kake a wajen? Ni mai kiwo ne tare da noma. Ina da dan shanu na dan kaɗan daidai gwalgwado. Eh na samu fili daji don asalin wurin filanin da suke zaune a wajen kayi dan faɗa da mumuyawa wasu shekarun da suka wuce kamar yadda na gaya maka bana shekara ashirin da tara kowa ya gudu a wurin babu kowa a waje sai na zo na sauka da kayana a cikin wani dan sauyin da ake kiransa giware na samu sarkin garin ana kiransa ardo manga da kayana sai ya saukar da ni sai na ce mashi ni daga abuja na dawo nan ina zan samu wuri inda zan samu in zauna ba tare da wani ɗan matsala a wajen ba babu barna sai ya ce man to ga ɗan gefen sibire nan an yi faɗa fulani da mumuyawa kowa ya gudu wuri yanzu babu kowa sai na zo na duba na wuri ya yi mani sai na sauka sai wani mutum mai suna joro dajin mumuye ne ya zo ya ce man da nan filayen nan na kakannin su ne su suke da a zama a wurin. Sai to yanzu gashi wurin kuma daji ne na ga ba alaman noma a takaice ya fi shekara goma ba a yi aiki a nan ba wasu wuri kam ma ba zan iya kidaya ba itatuwan nan kamar ma ba a taba aiki a wurin ba sai ya ce eh haka ne amma da can kakannin su suna nan a zama a wurin nan na ce to shi kenan ni ba na son fitina tun da kan yanzu tun da wuraren ku ne me kake so ya ce in zan saya zai sayar man sai na ce a sayar man sai ya sayar man da wurin inda nake zaune yana da dan a akan kuɗi dubu hamsin a wannan lokaci daga baya kamar alhaji sani Naira dubu naira dubu hamsin kamar shekara ashirin da tara da suka wuce Eh. Eh, yanzu a lokacin shanu ka sayar ko me kai ka samu waɗannan kuɗin da ka bayar eh shanu na sayar kamar shanu nawa ka sayar a lokacin na sai da shanu biyu ina nan ina zaune a wuri zama ya yi. rubuta wata takarda da shi ta yarjejeniyar ka wajen ko kawai kuɗi ka bashi shi kenan ya ce ma ya sayar maka eh kuɗi na bashi ya rubuta takarda ya sayar man Takarda tana nan yanzu haka Takardan tana nan to muna jin ka sai me faru sai na dan zauna wasu shekaru na manta kaman shekaru nawa amma yanzu shekaru takwas wanda suka wuce zuwa tara sai ya sake sayar man da wasu wuri wurin ya yi faɗi sosai daga kudu da ni iyakan burtolin shanu daga arewa da ni iyakan kori duka muka sati a rubuce yamma iyakan wasu falale wato falale irin duwatsun nan wanda ake shanya wani abu irin rogo ko kuma dawa za a buga haka su ne falale yamma kenan yamma da wani duke don gidana yana rungume da wani duke. shi kenan gabas kuma iyaka wani duke kuma yana da nisa wurin akalla zai kai kaman mil daya gabar da yamma duka muka sa a rubuce ya sayar man a kan kuɗi dubu ɗari da talatin shi kenan sai wani mutum mai suna Marco Sanya. Ina zuwa kafin mu ci gaba shi wannan mai ma suna wanda arɗowaye ka ce shi mutumin mummuwa da ya sayar ma wannan waje? Jauro Dajo. Jauro Gajo. Gajo? Dajo, Dajo. dajo to a aina yake da eh, zama shi ma mumuya ne eh shi ma gidansa yana wannan dajin ne eh gidansa yana nan arewa da ne maso gabas gefe wani babban dutse kusa da kori shikenan muna ji sai me ya faru ina zaune a bana ba hawa ba sauka ban taba gargama da kowa ba lokacin da ya sayar man nan din sai ya man alkawari ya ce don Allah duk wani wanda ya zo ya sauka kusa da ni in sanar masa in dai a cikin filinsa ne ya nuna man daga wuri kaza wuri kaza duk nasa ne ni kuma yanzu ga wurin da ya sayar man shi kenan sai na ce to na yarda sau ina zaune sai wani mutum mai suna umaru kona na zauna ba a kaman shekara goma sha biyar wanda suka wuce umaru kona ya zo ya ce ai sarki ya saya wa'annan filaye kansa ne na ce to ni kan ban sani ba domin na riga na saya wurin nan na biya wani sarki ne ya faɗi wannan maganar Umaru Kona ya faɗa ma wannan magana. Umaru Kona mai gadi ne, mai gadin gonan sarkin sarkin yalingo mai suna Abbas gidda Tafida. Sarkin Muri kenan na yanzu. Eh, sarkin Muri. Babban sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida. Eh, shi fa. to ina ji sai mai faru sai na ce to ni wannan wuri kafin ma in san sarki na kai shekara goma sha biyar anan ban san kowa ba to ana nan ana wannan abu sai na tambayi wani mummuye mai suna mai suna wanda ya taba yin local government eh, chairman local government mai suna filimon sai na ce nan wuraren nan na saya na biya amma ga umaru kona yana cewa filayen nan wai na sarki a barne sai ya ce a'a ni na sayar maki lokacin da nike neman kama local government amma ba inda kake ba san kudu da kai da nisa kudu maso yamma saboda haka gidanka baya cikin inda sarki ya saya haka ne eh ɗauki kenan daga nan ba hawa ba sauka sai wani makwabci na can kudu da ni gefen burtoli daga kudu da burtoli yake da zama mai suna tambai sai ya zo ya gaya man cewa umaru kona ya ce mashi gobe sarki yana so ya gammu mu filani area nan amma wuraren yana da ɗan nisa da faɗi inda muke da zama sai na ce to da safiya ya yi sai na zo na ɗauki wasu mutane sai muka tafi da muka je fada da wasu fulani mun kai kaman kimami arba'in haka da wannan mai gadi mai suna umaru kowana shi kenan sai ya kai mu gaban sarki a cikin falonsa sarki madadi ya ce mamu mara ba ko kuma daga ina kuke sai ce komi ba sai ce ina mai gidan kwano ina mai gidan kwano ranka da dai kana ji Ina jin ka sosai. Madalla, sai na fahimta a wannan area ba wani mai gidan kwano banda ne. Sai na ce, ni ne ranka daɗi. Sai ya ce, man kai ne abokin Marko Sanya? Na ce, eh, sai ya ce, kai munafuki ne. Munafuki za, ta ka tafi, ta ka bar man wuri. Maza ka bar man nan, ka je ka bara kwanonka, ka san inda kai. Ah, shi kenan sai ya jaddada yana faɗa yana maimaitawa. Ni kuma sai na kasa hakuri sai na ce mashi ranka da ni in ba a matsayinka na sarki na siket ko soja ba zai ma wannan abu. Hmm. Sai na ga ya kama gaba ya yi shiru. Sai ya dubi wa'annan Fulani makwabta na da mai gadi. Sai masu kusan da kuka yi, kusan bar mai wuri. saboda karancin lokaci idan allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron abin da ya faru bayan da mai martaba sarkin muri ya kori bakin da ya gayyato sai a kasance da mu yanzu a madadin dakuwan aka ji su musamman ma nasira da meli kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar sarki hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. jiya lahadi sojojin kasar gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun yi juyin mulki ma shugaba alfa kwande wani babban jami'i a fadar shugaban amurka ta white house ya yi alkawari jiya lahadi cewa amurka za ta samu hanyar kwashe sauran amurka wanda suka rage daga afghanistan sannan hukumomi a sudan sun kwace wasu makaman yaƙi a filin jirgin saman khartoum da aka zo da su daga ƙasar habasha masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni kada kuma ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma bibiyar shafukan mu na yanar gizo facebook twitter da instagram don samun labarai da su yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti jumbe hamza ni ne naku yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis salam.